wanda kwanan nan ake ta cece kuce a kansa kuma matsala ce da aka saba rigima a kanta sai dai rigiman talafa ta taso mutane da yawa sun tuntube ni suna son ƙarin haske a kanta shi yasa nake wannan takaitaccen bayani shi kama hannu a sallah ƙabdu kenan da sake hannu wato saddu kenan dukkaninsu suna da asali a addini suna da madogara a addini kowa yana da yadda yake karanta matsalolin addini yana da yadda yake fahimtar su ta ƙarƙashin yadda yake karanta addini yana da hanyar da yake bi wurin zaɓar abin da ya fi natsuwa da shi wanda ya zaɓi yin ƙabdu a sallah ya yi riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai halasta ya muzanta ma wanda bai yi riko da ita ba saboda shi ma yana da madogara hakanan wanda ya yi riko da sakin hannu a sallah yana da madogaran da ya dogara da shi shi ma ya yi riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama bai halasta ya muzanta ma wanda ya rito da kabdu ba a wannan matsalar da aka tada ita yanzu kusan tashaddud da zafi ya fi fitowa ta ɓangaren masu kabdu ban ji tashaddud da zafi wajen masu sadlo to mu abin da muke yakata gaba ɗaya shine zafafawa akan matsalar da take da fuska biyu a addini matsalar da take da fuska ɗaya nan ake zafafawa amma mai fuska biyu don wani ya ɗauki abin da ba shi ka ɗauka ba baya halasta a hankalci a ilmanci a addinance ka zafafa to masu zafafawan ɓangaren ƙabdu suna nuna cewa sakin hannu a sallah bid'a ce da ba ta da asali a addini har akwai waɗanda na ji suna cewa ma sakin hannu a sallah sallan kiristoci ne akwai waɗanda suka ce annabi bai taɓa sallah ya saki hannu ba akwai waɗanda suka ce annabawan Allah ma ba su taɓa sallah sun saki hannu ba duk waɗannan ba maganganu ba ne na ilimi duk wanda yake karatun fikihu duk wani musulmi ya san cewa hukunce-hukuncen sallah a fikihu ake karanta su duk wani musulmi da yake karatu ya san cewa komai na addini yana da ɓangaren da ake karanta shi ilmul hadis daban ilmul fiqhi daban ilmul fiqhi yana koma ma hadisi yana dogara da hadisi amma a sanda za mu san meye sallah me ake a cikin sallah a istilahanci a ilmanci a ilmul fiqhi ake karanta sallah to duk wanda ya koma ma littafi na fiqh a kowane mazhaba ya zaɓi duk mazhabar da yake so a cikin abubuwan da ake a sallah akwai abin da ake ce masa farilla akwai abin da ake ce masa sunna akwai abin da ake ce masa mustahabbi da sunnan da mustahabbi duka suna koma da farillan da sunnan da mustahabbin duka suna koma ma koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ita farilla ita ce abin da idan ba a yi ta ba ta kowane hali sallah ya baci. ba a rangwame akan ta kamar sujjada da ruku'i da karatun fatiha ita kuma sunna ita ce wanda idan ba a yi ta ba ana gyara sallan da sujjadar rafkanwa ana mata sujudu sahawi kaman karatun sura shi ko mustahabbi shi ma sunnan annabi ne sai dai akan kira shi da suna sunna gairu mu'akkada ita kuma ba a mata sujudu sahawi to ka karanta duk littafin da kake so na fikihu ka duba masu tabbatar da qabdu a cikin waɗannan abubuwan guda uku a ina suke sa qabdu shin qabdu farilla ne a sallah ijma'i ba wanda ya ce farilla ne shin ƙabdu sunna ce mu'akkada shi ma ba wanda ya ce sunna ce mu'akkada inda wanda ya ce sunna ce mu'akkada to yana wajabta ya ce idan ba a yi ba sai an yi sujjadar rafkanuwa to za mu iya cewa duk waɗanda suka tabbatar da ƙabdu sun yi ijma'in cewa yin ƙabdu mustahabbi ne ma'ana sunna ce mu mu'akkada me ma'anan sunna gair mu'akkada abun da annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci yana yi wani lokaci baya yi ita kuma sunna mu'akkada ita ce wanda annabi bai taɓa ta ba muwazaba wanda annabi ya yi muwazaba a kanta to ƙabdu za mu iya cewa malamai kusan sun yi ijima'in cewa annabi bai yi muwazaba a kan kabdu ba wani lokaci yana yi wani lokaci baya yi domin da a ce annabi ya yi muwazaba a kan ƙabdu da ta zama sunna mu'akkada wadda in ba a yi ta ba sai an mata sujjadar rafkanuwa kamar karatun sura to in dai ya tabbata cewa ƙabdu sunna ce gairu mu'akkada to ita kanta ƙabdun tana tabbatar da sadru domin akasin ƙabdu shine sadru a ƙarƙashin wannan ne nukan ce a wurin tattaunawa duk hadisan da suke tabbatar da ƙabdu suna ishara akan tabbatar da sadru saboda duka an harhaɗa su an tafi akan cewa sunna ce wadda annabi bai ba a kanta ba kusan waɗanda suke cewa annabi bai taɓa sallah ya saki hannu ba kusan za ka same su ba faƙihai ba ne ba su daga cikin faƙihan da ake koyan fikihu a wurinsu kamar nasiruddin albani malamin hadisi ne har 'yan uwansa waɗanda suke aƙidansa fikihu da sauransu suna cewa ka a ɗauki fikihu a wurinsa malaman wahabiyawa da yawa sun yi ishara akan cewa ba faƙihi ba ne to cewa annabi bai taɓa sallah bai saki hannu ba ma'ana cewa annabi ya yi muwazaba a kanta ma'anan haka na nuna cewa wanda bai kabdo a sallah ba akwai sujadar rabkanuwa a kansa ba fakihin da ya ce haka so saboda haka a takaice abin da nake so in ce duk wani abin da ke tabbatar da kabdo yana tabbatar da sani duk wanda mutum ya ɗauka ya kamata ya sani cewa addinin nan ba nashi bane na Allah ne saboda haka kada ya farlanta ma mutane abin da Allah bai farlanta musu ba a sanda ka ɗauki wani abu ka ga shi ka natsu da shi to ka riƙe shi da kyau wanda bai ɗauke shi ba in ma za ka tattauna da shi domin ka nuna masa zaɓin ka ya fi nashi ka yi sa ta hanyar da ta dace cikin tausasawa cikin laɓafawa musamman ma daga cikin waɗanda ake rigiman da su akan wannan matsalan ba tare da kama suna ba na ji wani bidiyo shi da yake cewa ita sunnar annabi ta takaita akan abin da annabi ya muwazaba a kansa ma'ana duk sunnan da annabi ya yi so ɗaya ko so biyu bai tabbata yana yi ba shi a wurinsa ba sunna ba ne a ƙarƙashin wannan ne ma ya ce rawani ba sunna ba ne saboda annabi bai lizumce ta ba to a ƙarƙashin wannan shi ma za a iya masa ilzami a ce masa ita ma ƙabdu ba sunna ba ne a mazhabarsa saboda annabi bai lizumce ta ba akwai sallan da annabi ya ya saki hannu akwai sallan da annabi ya ya kama hannu bai yi muwazaba a kanta ba domin da ya yi muwazaba a kanta kamar yadda na faɗi a baya da ta zama sunna mu'akkada wanda in ba a yi ta ba sai an yi sujadar rafkanuwa saboda haka ina kira ga 'yan uwa duka masu yin kabdun da masu yin sadlu su sani duka addini na Allah ne abin da ma ke da fuska ɗaya Allah ya ce la ikraha din ballantana abin da yake da fuska biyu a sanda kake so kai kira zuwa ga fuskar da ka zaɓa ka yi shi ta hanyar da ta dace ba tare da zafafawa ba ba tare da cin mutunci ba wannan asalib ɗin da muke yi asalib ne da ba na ilimi ba wanda muna da buƙatar ko da ba a iya zama duka an haɗu ana yin yadda ya dace ba a samu waɗanda suke kwatanta yadda ya dace muna fatan Allah ya ganar da mu gaskiya shi kullum abin yadda yake kasancewa ina tunawa da cewa lokacin ina yaro shekaru da ya gabata za ka ga cewa masu ƙabdu su ne suke neman masu sadlo su karbe su ma'ana farkon zuwa ƙabdu ƙasashen hausawa musamman bayyana shi ibrahim allah ya ƙara masa yarda su masu sadlo ne suka ƙi yarda da cewa ƙabdu na da asali a addini aka yi ta rigingimun da ake yi har shi Ibrahim littafin da ya rubuta ma kamar littafin na so ya ce shi ma kabdu fa yana da asali a addini ba sadlu kaɗai ke da asali ba ma'ana ba shehu yana rusa sadlu ba ne gaba ɗaya a'a yana so ya tabbatar ma masu sadlu cewa kabdu ma na da asali ko sunan littafin idan muka duba raf'ul malam amma rafa'a wa qabada ma'ana kada a rinka zargin wanda yake yin kabdu saboda kabdun shi ma yana da asali ba wai yana rusa sadlun ba ne to yanzu kuma abin kamar ya juye masu kabdin ne sun ki su yadda cewa sadlu yana da asali a addini wanda ga sunan littattafan hadisi a ciki kusan duk abubuwan da ake yi a sallah an nakalto su daga wajen manzan Allah ta aiki ne ba annabi ya ce ai ƙabdu ba da hadisi kauli ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk kusan ayyukan sallah an ga annabi na yi ne aka sufanta ba shi ne ya ce ba annabi ya yi sallah ya ce sallu kama ra'aitu muni usalli kowane sahabi ya rawaito yadda ya ga annabi yana sallah kowane sahabi ya rawaito abin yadda ya ga annabi yana sallah to sahabban da ya tabbata cewa suna sallah su saki hannu sai ka gaji da irgawa tabi'an da suke sallah su saki hannu sai ka gaji da irgawa Haka hakanan tabi'u tabi'i ba zai taɓa yiwuwa duk waɗannan su haɗu akan cewa sun san annabi ƙabdu yake yi ba su kuma su ƙi yin sabbi in dai kana harka da karatu ka san cewa koda koda madogaran mai rauni ne sadlu shi ma yana da asali a addini ba kabdu kadai ake da shi ba muna fatan Allah ya ganar da mu ya yalwata kirjinmu ya azurta mu soyayyen juna wa sallallahu